Zama masu sauraron mu da wannan la'asariyar talata assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake saduwa ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar mu kan noman ƙudan zuma da muke yi tare da Dr. Abdullahi Ahmed Yusuf. Ƙwararren masani ilimin ƙwari masu rayuwa da zamantakewa irin na 'yan adam wanda ke jami'ar Pretoria a ƙasar Afirka ta Kudu. A makon jiya mun ɗiga aya ne a ƙarshen bayanin da Dr. Abdullahi ya yi a kan gidajen kiwon ƙudan zuma da ake kira kwanki da Hausa. To shi wannan kwanki iri ɗaya ne kawai dakta ko kuwa akwai su kala-kala? To akwai kala-kalan kwanki da ake amfani da shi kamar zai kai mataki kamar mataki biyu ko uku hakan nan. Kowane irin abu kana iya juya shi kamar da shi kwanki amma ya danganta akwai kwanki da ake kira non-movable wato wanda ba a iya matsawa da shi wannan yana da sauƙi matuƙa kana iya samun ko da kututturen ice ne ka fafe shi ko wata tukunya ka aje zuma su zo su shiga matsalan wannan shi ne in za ka sha zuma sai ka fasa kwankin gabaki ɗaya kamar abin da bature ke kira destructive wato sai an annata wannan ba za a sake kuma samun wani zuma ba sannan akwai banki da ake kira movable hives wato su wannan wanda ana iya buɗe su a dudduba sannan idan an sha zuma kuma za a iya mayarwa zuman su ci gaba da rayuwarsu so idan ana so a yi kiwon zuma sai ya kamata a tuntubi masana su yi bayani kan irin kwankin da ya kamata a yi amfani da shi amma a zamanance kwankin da aka fi amfani da su kala biyu ne akwai abin da ake ce ma ktp wato kenya top high shi wannan wani akwati ne mai kusurwa guda uku yana kama da triangle yana da tsawon shi zai kai kamar kimanin centimeter 90 faɗi sentimita arba'in da hudu da digo biyar sannan akwai kuma kiwon zuma a mataki na zamanance wanda ake amfani da kwanki da ake kira long stroke shi wannan kiwon na na a zamanance saboda bature na ce mai irin wannan kiwon non destructive wato kana iya shan zuma ba tare da ka dami ita kudan ba shi wannan long stroke akwati ne mai kamar rectangle wanda ake jera ɗaya akan ɗaya hakan nan ana kiwon zuma a ciki to ita wannan matakin zuwa yana neman kwarewa sosai ya kamata in za a irin wannan kiwo a nemi eh, shawara daga masana to maganan zaɓi da tanajin wurin da za a yi kiwon zuma kamar yadda na faɗa daga baya samun amfanin zuma ya danganta ne da kyawun wuri da kuma yadda ka gyara wurin zuman ka na farko idan za ka zaɓi wuri ka zamanto cewa ka zaɓi inda akwai abinci wurare za su samu abinci sosai sannan ka sabanto cewa wurin da za ka aji zuman ba wuri mai taɓo ba ne yadda zai rike ruwa a ƙasa saboda yanayin idan kana so ka je ka duba zuman ka sannan ya kamata a ce inda za ka yi noman zuma akwai wani inda zuman za su iya zuwa su samu ruwa su sha a kusa in babu ya kamata sai ka tanaji wurin da zuma za su zuwa su sha ruwa kamar wani irin wuri ya kamata a yi wa zuma don su sha ruwa wurin da za ka yi in dai ba kamar rafi ko gulbi kusa akan yi kamar ina irin abin da ake ba kaji abincin nan akan iya samun roba hakanan a huda yadda za a rataya shi ruwan yana diga a cikin wani kamar faifai hakan nan a kusa da bankin zuman so zuman za su gane wurin akwai ruwa su dinga zuwa suna sannan a yi hattara kara a yi gonan zuma cikin jama'a ko kuma inda akwai dabbobi kusa kamar irin su shanu da abin nan to idan za ka aje kwancin ka ya zamanto akalla ka ba da tazarin kamar mita ɗari in wurin jeji ne in kuma sunkuru ne ka ba da kamar tazarin mita ɗari biyu sannan kuma ya kamata a ce ka ba da tazarin kamar mita ɗari uku daga kusa da inda mutane suke zama sannan in so samu ne in za ka yi kiwon zuma ya zamanto ka yi gonan ka inda za a iya zuwa ba tare da matsala ba in gona ce ya kamata a ce ko akwai ma'aikata kusa inda za su dinga kula suna duba sannan ya zamanto cewa wajen da za ka aje zuman baya da wahalan shiga matuƙa. Dr. Abdullahi Yusuf, shin kahin mutum ya fara noman ƙudan zuma sai ya tanadi kuɗi masu ɗimbin yawa ko kuwa? A, a ya danganta da matakin da mutum zai fara mafi yawanci in dai zan ba mutum shawaran fara kiwon zuma na kan ba mutum shawara ya fara da kaɗan sai ya kowa ya gwanance saboda eh, ba kamar yadda ake cewa ana koyar da mutane kiwon zuma a cikin kwana ɗaya kwana uku ko kwana bakwai ba kiwon zuma yana da buƙatan gwanancewa da ƙwarewa eh, ainihin saboda akalla mutum ya kamata a ce ya samu kamar shekara ɗaya yana koyo cikin ga idan mutum zai fara sai fara da kaɗan kama a ce yana da kwanki guda biyu ko biyar hakan nan. Idan kun saurari wannan shiri na yau da kunnuwan basira kun ji dakta ya yi ta nanata cewa ba a koyan kiwon zuma a kwana ɗaya ko uku ko ma mako ɗaya aƙalla sai an yi shekara ɗaya ana koyo. To amma kuma sai gashi 'yan siyasa suna ta amfani da shirye shiryen su na yaƙi da zaman banza suna cewa suna koyar da matasa kiwon zuma a kwana ɗaya ko uku ko mako ɗaya. Ku kasance tare da mu rana ta yau da izinin Allah domin ku ji inda muka nuha. Yanzu a madadin Dr. Abdullahi Ahmed Yusuf na Jami'ar Pretoria ƙasar Afirka ta Kudu da mai haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ta kuce Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya.